واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا yan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa barakatu من التفسير a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al radiyallahu an da ke birnin bautin yaquba rahimahullahu ta'ala a yau yawmul Arbi'a, ranar laraba ashirin da shida ga watan ramalana daren ishirin da bakwai ga watan ramalana ɗaya daga cikin dararen da ake kyautata zaton lailatul qadri tana iya faɗawa a cikin dare kamar yadda wani nassin hadisi ya tabbatar da haka saboda haka akwai malamai da dama da suka tafi akan cewa tabbas a shekara ana samun lailatul qadri a cikin daren 27 ne ga watan ramalana wani daga cikinsu yana cewa ma zai rantsuwa ba zai kafara ba to amma kuma idan ka ɗauki wannan hadisi kamar ya doke waɗansu hadisai waɗanda suka yi karo da wannan shi yasa malamai suka ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da aka fara azumi tun daga shekara ta biyu bayan hijira har ya zuwa wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka lissafa za a samu a zamanin annabi an yi azumi na waje shekaru takwas shekaru takwas ko kuma shekaru tara wanda an samu lailatul qadr ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba akwai shekaran da aka same ta a daren 27 amma kamar yadda malamai suka rinjayar lailatul qadri tantaqilu tana tiruwa daga wannan dare zuwa wannan dare wannan shine zai baka dama dukkan hadisan nan da manzon Allah ya yi magana akan daren lailatul qadr ko ayyana ainihin daren tunda babu nassi zahiri wanda ya ayyana daren to zaka iya amfani da dukkan waɗannan hadisai idan ka haɗa kansu saboda haka idan ka ji wani yana tsanantawa yana dagewa ya makale yace ce daren lailatul qadr 27 ne bai yi laifi ba saboda haka muna cikin wannan dare muna fata Allah tabaraka wata'ala zai karbi ayyukan mu Allah ya gafarta mana اللهم إنك عفو تحب الأفوى فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب الأفوى فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الله يغفر تمنا wanda ya zamo shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina kuma a gregorian calendar yau muna bakwai ga watan hulu afrilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihim tana da shekara dubu biyu da ashirin da biyu yau insha ta'ala za mu ci gaba daga ayan da muka tsaya cikin suratul waƙia suran da take bayani dangane da alkiyama da abubuwan da za su biyo baya da kuma manya-manyan makoma guda biyu aljanna da wuta da yadda Allah ta'ala ya karkasa mutane gida uku masu imani waɗanda suka kiyaye tauhidi suka kiyaye aƙida kuma suka yi biyayya ga annabawansu da littafan da aka ba da annabawansu na dokoki sannan kuma a cikin wannan akwai jagororinsu waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa ya ba su dace ya kasance su ne kan gaba ko a gaba-gaba wajen ayyukan alheri ko aiwatar da ayyukan alheri sannan sai ɗaya ɓangaren su ne miyagun mutane waɗanda suka yi tawaye wa dokokin Allah waɗanda suka saba wa Allah wurare daban-daban kafirai ne ko mushirikai ko kuma manya-manyan matsiyata waɗanda abinda Allah ta'ala ya ce su yi ba su yi ba abinda Allah ya ce su bari ba su bari ba wanda makoman su gidan wuta ne duwane idan mun tattara yana tabbatar mana da Allah ke kadai ne duniya da lahira kuma Allah nan mai iko ne kuma Allah nan masani ne kuma Allah nan yana ganin duk abin da ake aiwatarwa saboda haka yana da alkiyama da lahira da manya-manyan gidaje guda biyu wanda labudda mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku da ma kowace irin halitta dole ta halarci wannan rana shine ranar takin alkiyama muna fata Allah tabaraka wata'ala ya ba mu dacewa lokacin da za a yi takin kiyama Allah ta'ala ya ce idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu basa fakanat haba an mambasa ayoyin da karanta mana jiya muka tsaya a kai a karmakallahu ko za a sake maimaita mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال بسا فكانت هباء منبسا to za mu iya yin fasara a gurguje domin akwai inda muke so mu je mu tsaya sai kuma wani jikon insha Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce rujjatil ardu idan aka girgiza ƙasa girgizawa wannan girgizan da za a yi wa ƙasa shi zai rusa ta gaba daya kuma zai mai da ƙasa ba ta da ƙarfi inda ake ganin tana da karfi babu ƙarfin nan kuma inda ake ganin na da tauri babu taurin kamar yadda muka ce mai radda ya ruddu radda rudda wannan mabniyun lil majhul ne idza ruddat al ard radda amma asali raddat naka ce radda ja ruddat al ard radda ay hurrikat tahrikan idan an girgiza kasa fantazzat ko fahatazzat wa tararat wannan ƙasa ta girgiza ta raurawa mai tuliha wa ardiha duk tsawon ƙasa da faɗinta ولهذا قال غير واحد في قوله تعالى ولا yana daga cikin abin da waɗansu malamai suka daɗa fassarawa cewa idza rujjatil ardu rajja ay zulzilat zilzala idan aka girgiza ta girgizawa wa ka kaulihi ta'ala wannan daidai yake da fadin Allah ta wa ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawanta wa akhrajatil ardu athqalaha kuma ƙasa ta fitar da nauyinta wa qala al insanu ma laha a lokacin ɗan adam ya rikice sai ce wai me samu ne me ya faru ne ko me yake faruwa ne shine wa qala al insanu ma laha yawma idhin to wato yawma akbaraha to a wannan rana za ta ba da labarinta gaba daya bi an na rabbaka au halaha za ta ce ubangiji ne ya yi mata wahayi ya ce ta girgiza saboda haka daga nan ɗan adam hankalinsa zai fara tashi. wakala ta'ala a wata ayin kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim lalle girgizan wato alkiyama wani al'amari ne wanda yake mai girma to shine kamar yadda ya bada bayani mace mai goyo za ta jefar da ɗanta mace mai ciki za ta haihu kuma wataran nasa kukara wa mahun bi kukara walakin na azaballahi kafi azaban Allah na da tsanani kowa ya rikice gaba daya tunda za ga mutane ba sa cikin hayyacinsu shine iza rujjatil ardu rajja wa bassatil jibalu bassa wannan kamar yadda muka fala wace mabniyun lil majhuli ne mem bassat bassat bassa basasa ya bussu bassa bi ma'ana wa bussatil jibalu bassa wa futtital shine aka yi fata fata da ita da daman fatata shine fata fata da abu hausawa ma haka suke faɗi. da mana an murkushe shi ke nan saboda aka duwatsu za a murkushe su a wannan rana 48 fata za a murkushe su gabaɗaya. daya wakala ibn zahid ibn zahid ya ce saratil jibalu kama kala allahu ta'ala kasiban mahila yau matar jufar ardu wal jibalu wakanatil jibalu kasiban mahila ranar da za a girgiza ƙasa da duwatsu gaba daya kaga wannan yana karfafa wannan wannan yana karfafa wannan sai dai abinda zai baka sha'awa ayoyin qur'ani suka zo da kalmomi iri daban-daban idan mutum ya haddace ko ya rike zai samu tanawu'i wajen kalmomin larabci yawma tarjufu al-ardu tarjo shine arraja shine girgiza girgiza na bari na takin hankali yau matar dufal ardu wal jibalu sai a kawo da ƙasan da duwatsun waje guda amma sai aka yi ƙarin bayani wa kanatil jibalu sai aka ce duwatsu a wannan rana kasiban kasiban shine tudu amma mahilan mai zagonyewa mai bajewa saboda aka duk abin da aka tara ki bai da karfi zuwa wani lokaci za ga ya baje gaba daya to wannan tudun duwatsun da kake gani ranar takin alkiyama duk bajewa za su yi shi yasa a cikin wannan suratul waqi'a aka raba matsayin ƙasa da matsayin duwatsu a cikin ayoyi guda biyu shine idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa ayoyi guda biyu yasa alkur'ani wani bangare yana taimaka ma wani bangare na'am to a wannan lokaci shine za a yi takin alkiyama in ka ga haka ya faru kamar yadda waɗansu malamai suka ce wa hazila aya wannan aya ta ha. kamar sauran ayoyi ne a cikin alkur'ani yan uwan wato wannan aya fadallati ala zawalil jibali an ha. waɗanda suke gwada duwatsu za su gushe daga wurarensu yau malkiyamati ranar takin alkiyama wa zahabiha wa taifiriha za su tafi gaba ɗaya za a tafiyar da su wa nasafiha wa fairuratiha sannan za a keke su za a gusar da su kal ihnil manfushe kamar ainihin auduga wanda aka saɗe shi gaba ɗaya ko kuma gaki na dabbobin da gashin sa yake da laushi yanzu kaman gashin kule wanda yake baya zama ko kuma gakin rimi an fi kwatantawa da gashin rimi an san auduga rimi ko eh wanda ya san bishiyar rimi ya san wannan da ake daukowa da yaya a cikin aka fasa to duk yadda kai sai iska ya dauka sai dai lokacin da muke firamare da yake akwai bishiyoyin da yawa abinda ake koya mana idan abin ya fado ya fake kafin ya baje to ƙasa ake ɗibawa zuba masa shine ba zai tashi ba amma in ba zuba masa kasa ko ya a kai ba to ya rinka yawo kenan ya shiga hanci ya shiga ido ya shiga baki sai a hankali saboda haka akwai ayoyi da dama da suka tabbatar da haka kamar ma wanda makaranta a can ba wa yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa suna tambayan ka zuwa ranar takin alkiyama yaya Allah zai yi da su kace ubangiji zai sheke su shekewa shine wannan abin da aka ambata mana wa busatil jibalu basa ko kuma fakanat haba'an munbasa kamar yadda muka karanta sannan sai Allah ta'ala yace idan kowa ya kidime aka tada na cikin ruka to wa kuntum na'am wa kuntum azwajan thalatha na'am fa ashabul maimanati fa ashabul maimana na'am wa ashabul maimanati fa ubangiji ta'ala ya ce wa kuntum azwajan salaka za ku kasance ɓangarori ne guda uku bi ma'ana wa kuntum asnafan salasa a salasa za ku kasance ɓangarori ne guda uku wanda za a karkasa ku gida uku shi ne ya fassara saboda wani lokaci ƙur'ani yakan tafi da kanta yi fassirul ƙur'an ba'dahu au ba'da al-ƙur'ani sakinsa yana fassara sakin sakin sana fassara sake to kar ma ka duma kanka ko kuma ka shiga wani dogon tunani Allah tabaraka ta'ala ya sauke maka wa kuntum azwajan salasa a cikin balaga wannan tashbihi ne wani irin tashbihi ne wa kuntum azwajan salasa wani irin tasbihi ne tasbihin da yafi sauki ne wani irin tashbihi ne ba tasbihi ba tashbihi eh, kusan lokaci haka bakin ba aje mai kawai sai ringa kwacewa waye ya zama lokaci yake so a ringa shan shayi irin na larabawa idan ana dan shan shayi irin na larabawa ana samun dabino na larabawa ana ci to mai yi wajen pronunciation din za ka yi kokari ya kasance kana furtawa yadda ya kamata eh, kuma wuyan ya ringa ɗan laushi haka ana samun irin ɗan waken alabo eh kaji an wani santinsa ya zo ko kwalayinsa ya zo na'am wani irin takbihi ne wa kuntum azwajan salata bimana wa kuntum asnafan salasa kar mu je ma muna ta jayayya dangane da ko muna tattaunawa dangane da fassaran azwaja azwaj kun san jami'i ne na zauji duk wanda ka tambaye shi me yayi zauji zai ce maka miji zauji miji zauji mata kalmomi ne da suke wato da manoni daban-daban abin abinda yake guda biyu ko abin abinda suke gwane a haɗe sai ka ce azwajan asnafan wannan tashbihi baligi ne ba sabul mana, ma sabul mana, ɓangaren dama wa sabul mak'ama ma sabul mak'ama bangaren haguna suwaye bangaren haguna wannan ke ake kiran satifa hannu riga a cikin ilimin balaga an ambaci waɗannan an ambaci waɗannan amma wani abin mamaki ashe akwai sauran kaso guda ne tun da dama an ce wa kuntum azwajan salasa wane ne na hukun wasabiquna sabiqun sune sai marigaya marigaya wannan itinabi ne bayan ma akwai itinabi amma wadannan abubuwa guda biyu sai baki ne sai itinabi wasabiquna sabiquna sai Allah ya ce da matsirata da matsirata waye waɗannan matsirata saboda sun fi muhimmanci shi yasa aka ce ulaika al-muqarrabun waɗannan su makusantan Allah fi jannatin na'im a cikin gidajen aljannan ni'ima suna walwalan su yadda suka ga dama sai aka fara yin bayani akan su kafin a zo a yi karin bayani akan sauran bangarorin saboda haka daga nan za mu shiga bayani akan kowane bangare da irin makoman da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa tattali wa kuntum azwajan salasa wato kun kasance a wannan lokaci da kuka take a rude bayan a rusa duwatsu a rusa kasa, a rusa sama an birkita komai ayyan kasimun nasu yawmal qiyamati ila salasati asnatin ranar takin alkiyama mutane za su kasu gida uku qaumun an yaminil arsh akwai waɗanda suke daman al'arkin Allah Allah ya sa muna ciki wa humul ladina kharaju min shakki adam al-ayman waɗannan su ne wanda suka fito daga ɓangaren damana annabi adam wani abin da tafsiri ya ambata kenan ta gefen dama suka fito shi yasa suke daman al'arki masu karɓar littafansu ko takaddun ayyukansu na certificate a hannayensu na dama wa yutauna kutubahum ko wa yutauna kutubahum bi Shi ne za a ba su littafansu da hannun dama wa yukazu bihim zatul yamin kuma za a yi da su dama to duk wanda aka yi da ke dama to aljanna zai je qala sudi wahum hum a ahli aljanna waɗanda cikin 'yan gidan aljanna su suka fi yawa Allah ya samu na ciki yaya eh, don gane mu ya zuwa tun da wuri tun da aka fara ambaton waɗannan aka zo almuqarrabuna kana nan kana taba munafinci da cuwa-cuwa zai yi wahala ambace ka yi tsammanin kana cikinsu idan mun je fassaran ko ƙarin bayani akan almuqarrabuna za gane su waye almuqarrabuna jajayen mazaje ne sai jan namiji a cikin ayyukan addini a cikin harkokin addini shi ne zai fada cikin almuqarrabuna wanda yanzu aka kyale mu sai mu ce anya a yanzu ko za a samu ko alimaman makka ma za a samu sun da adam yana na bayyane ne kawai abinda ke koyi Allah ne ya sani saboda haka sirri na Allah ne ya sani sirrin alaramma Allah ne ya sani masu ɗauka masu kyamarori kuma ku Allah ne ya sani in ba mamaki wani sai ya gama ɗaukan ba kyamara kenan yana kigar da kyamararsa mota in ya ɗauki mota maimakon ya yi gida a ah, kar ku zargi mai mota a cikin su to shi yasa a yanzu ba ka iya bada ba zai yi maka bada garanti ba amma an ka karanta tarihin magabata yadda suka gudanar da ayyukansu abinda ya bayyana kuma ka rubuta a cikin littafan tarihi kuma marubutan nan an musu shaida da gaskiya ba sa karya zai yi wahala wato su yi mujamala wa mutum idan ya kasance halinsa ba haka yake ba abin da yake na gaskiya za su fala to waɗansu idan ka ga yadda suka gwada jarumtaka wajen yada addinin Allah za ka tsorata idan aka ce su ne ma a cikin ashabul yamin to wallahi hankalinka taki zai yi don kai din nan baka yi wasa ba za ka a cikin ashabul shimali ne kwarai da gaske Allah ya samu dace wa akaruna an yasari al sa'ana akwai waɗansu kuma suna gefen hagunan al'arki wa hum na kharaju min shiki adam al Wala waɗannan su ne suka fita daga gefen annabi adam na haguna wa ba kutubahum bi shimalihim za a ba su littafan su a hannun haguna wa yukazu bihim zatu shimali za a yi da su gefen haguna wa hum ammatu ahlin nari waɗannan su ne mafiya yawa 'yan gidan wuta Allah ya tsare mu shine yace iyazan billahi min sani'ihim anan maki ma sai dai nemi tsari wa ta'ifa sai ɗaya bangare na musamman sabiquna bayna yadayhi azza wa jalla so kuma suna gaban Allah subhanahu wa ta'ala kaji su matsayinsu daban ne ba sa cikin wancan ribibi yan gidan aljanna ba sa cikin wannan ribibi yan gidan wuta su suna gaba ne a gaban Allah suke wa huma kasu wa ahaza wa aqrabu min ashabil yamin duk da kasancewa sun fi kusanci zuwa ga waɗanda suke bangaren dama allazina hum sa'adatuhum waɗanda yake sune jagororinsu fihim ar-rasulu asabiquna sabiqun sune manzannin Allah wala anbiya da annabawan Allah wasiddiquna da siddiqai a duniya wa shuhada da shuhada waɗanda suka halarci fagen daga kuma aka kashe su wajen yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah amma yanzu kai kana jin ƙaran bindiga kana ƙoƙari ka gudu kwarai da gaske yanzu wani yana tsakke masallacin nan da za a ji karin bindiga in ba a shi ba sai ya zo har kan nan sai ya zo ya taka da kafa kai da ya kamata ma a ce ka zama jarumi za kare mu shi ba ba kare mu zai yi ba a'a kafan sa kan qur'anin nan zai taka bai sani ba yana kokarin ya gudu ko zai fita ta wannan windon baya haba modibbo to yanzu da irin wannan ne za a je jihadi karan bindiga kawai kuma sai an yi magana an ce wahada su ne yan gata masu kaza kaza ya kaji an ce Allahu akbar sai dai a samu kuzari wajen yin Allahu akbar amma aiwatarwa a aikace yana da wahala kamata yin kaji karin bindigar sai kama hanya ka fita ka shaɗa marakacin ka inda kaji karin ya fito ko inda karin yake fitowa wannan shine jarumi wannan shine za a kwatanta ki da sahabban manzon Allah wanda inda har ana jihadi na addini za su je amma ka zo ka tsalle ko ka hau kan tebur din nan da kafanka har ka taka qur'ani to ni ma za ka taka kafal na ko kai na ka wuce wannan kenan yasa shuhada waɗanda suka je jihadi ba ƙananan mutane ba ne wa kuma kallo adadin min ashabil yamin sai dai adadin su yana da karanci kwarai da gaske a cikin waɗanda za a ba su littafan su hannun dama kuma yan gidan aljanna wani haza kala ta'ala saboda haka ne Allah maɗaukaki ya ce fa sabul maimana da ma abuta dama ma sabul maimana su wane ne ma abuta dama wa ashabul mak'ama da ma abuta haguna ma ashabul mak'ama su wane ne ma abuta haguna wa sabiquna sabiqun da kuma marigaya marigaya ila a zai هذه الأنواع الثلاثة haka Allah tabaraka wa ta'ala ya karkasa mutane zuwa ga nau'o'i guda uku fi akhir sura a ƙarshen wannan sura za mu gani wato waqata ihtidarihim a lokacin da suka zo mutuwa alama ko abubuwan da suke mamaye kuma da bambanci wa hakaza zakarahum fi qawlihi ta'ala kuma su ne Allah ya ambace su cikin suratu fatir ya ce sun ma'auratun alkitab allazina safaina min ibadina sa'annan muka gadar da littafin nan shine alqur'ani ilimin qur'ani da aiki da alqur'ani da yin aiki da karantarwan qur'ani allazina safaina min ibadina waɗanda muka zaɓe su daga cikin bayinmu wa minhum zalimun li nafsi a cikin su akwai wanda ya zalunci kansa malamai suka ce wasu malamai suka ce sune ashabu shimali wa minhum muqtasidun a cikinsu su kuma akwai yan tsaka-tsaki wasu malamai suka ce sune ashabul yamini wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah akwai waɗanda suka yi tsere tsere suka tsere wajen ayyukan alheri da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shine aka fassara su da sabiquna sabiqun wa zalika ala ahli al-qawlayn fi adh-dhalimi li nafsihi kama taqaddama bayanu وسابقون السابقون السابقون السابقون humul قيل هم الأنبياء عليه walan su malamai suka ce humul an biya wa alaihi su ne annabawan Allah kawai da manzanni ba wanda ya sai ya shiga cikinsu to kaga annabawa da manzanni kuma zaɓi ne na Allah domin duk ƙoƙarinka duk ibadanka duk kwananka kana sallah duk haddanka ga ƙur'ani ko kullum kana yin azumi ne ka ma zarce annabi dauda da yin azumi shine kowace rana kana yi to ba za ka zama annabi ko manzo ba ba zai taɓa yiwuwa ba sai Allah ya zaɓe ka Sanda Allah ta'ala ya ce Allahu ya ji tabi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah ke yake zaba kuma duk waɗanda ake zaɓen su ba wai saboda tsananin ibadar su bane Allah tabaraka ta'ala ya zabe su ganin dama ne haka Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ya zabe su ya mayar da su bayin Allah kuma annabawa da manzanni jagorori to tunda ba za ka samu wancan ba kuma annabi ya ce walakin la nabiyya ba'di yace babu annabi a bayana da za a samu wani annabi a bayana da umar ibn al radiyallahu anhu zai zama annabi saboda me saboda ilhaman da Allah tabaraka wata'ala ya masa shi ya ba da shawarwarin abubuwa da yawa ya faɗi maganganu da yawa kuma Allah tabaraka wata'ala ya saukar da ayoyin Qur'ani suna goyon bayan abin da ya tunani ko abin da ya hasashe yasa annabi ce da akwai wani annabi a bayana da Umar dan Khattab ne walakin la nabiyya ba'di sai ce babu wani annabi a bayana to tun da an rufe wannan kofa me ya rage akwai siddiquna da kuma me akwai ashuhada'u da kuma me akwai almusinuna aw almuttaquna to sai kai kokari ka kasance a cikin su Allah ya taimake mu wakila aka ce ainihin siddiqai wato asabiquna sabiqun waɗansu tsirarun mutane ne zaɓaɓɓo aka ce akwai yusha bin nun sabaka ila Musa a cikin tawagan annabi Musa wa mumin ali yasin sabaka ila Isa a cikin tawagan annabi Isa wa Aliyu ibn abi talib da Aliyu dan abi talib sabaka ila Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Aliyu ibn abi talib saboda me saboda duk cikin yara ka kaf gaba ɗaya na duniya Aliyu ibn abi talib shi ya fara musulunta ya riga kowa lokacin kwakwalwansa ba ta gama nuna ba amma da ya ji musulunci ya yarda da musulunci kaga wannan ya gwada yana da future wato mai kyau kenan to shi yasa yana cikin as-sabiquna sabiquna a wannan fasara radiyallahu anhum wakila su malaman tafsiri suka ce wa sabiquna sabiqun as-sabiquna sabiqun alladhina sallu ila al su ne waɗanda suka yi sallah tare da annabi da alkibla guda biyu kai alkibla nawa kai sallah eh alkibla guda ɗaya idan ka ce biyu to da ɗaya alkiblan na arna ne ƙwarai da gaske ɗaya kuma alkiblan na musulmi ne waɗanda suka yi sallah ga alkibla guda biyu su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ya hijira tare da su da kuma farkon hijira tunda sai da aka yi kusan shekara ɗaya da wani abu ana kallon baitul maqdis da ana kallon kaaba sai aka ce annabi ya koma baitul maqdis ya koma baitul maqdis sai da yake kara ɗaya da wani abu duk lokacin da ya ji motsi zai kalli sama duk lokacin da ya ji motsi zai kalli sama yana Allah Allah a saukar masa da aya ya koma alƙiblan ɗakin Kaaba tunda Allah ta'ala da kansa ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina to Allah ta'ala ya yaba malakin to amma kuma sai gaki an sa suna kallon baitul maqdis wanda baitul maqdis shine na biyu a duniya sannan na uku a cikin masallatai masu daraja a duniya masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga na hudu shine masallacin kuba in za a samu na biyar shine masallacin da yake dab wajen jifan kenan daga nan kuma sai sauran masallatan duniya duk iri ɗaya ne kwarai da gaske sai dai akwai bambanci masallacin da yake cikin hurumin makka to ana lissafi da ana lissafa ki da wato kamar matsayinsa ɗaya yake da masallacin kaba babu bambanci sannan kuma sauran garuruwa duk za su kasance iri ɗaya to waɗanda suka yi sallah zuwa ga Alkibla guda biyu haka suke sallah da annabi sai da aka zo sallan asuba shi ke na mazu Allah sai ya ce to cikin daren nan an canza mana Alkibla. sallan isha'i an yi ana kallon baitul maqdis amma sallan asuba sai aka yi ana kallon ɗakin kaba shi yasa wani da ya bi manzon Allah sallan asuba a masallacin annabi daga su mai nisa lokacin da ya je komawa sai ya samu mutanen wani masallaci suna sallah suna kallon baitul maqdis sai ya ce na kai da da Allah yanzu yanzu muka yi sallah da annabi an canza masa alkibla daga baitul maqdis ya koma ɗakin kaba ba kawai mutanen nan sai suka juya su ma kaga yadda ake bin umarni amma inda yanzu ne mutum zai sake ce aka yi haka ina aka yi bayan kuma ya gama sallah to wannan ma malamai suna ganin waɗannan mutane da suke kallon ɗakin suke kallon baitul maqdis suna sallah aka ce ga abin da ya tabbata suka juya a cikin sallah guda ɗaya suka juya suna kallon ɗakin kaba su ne ake kiransu ashabul qiblatain kuma har yanzu alaman masallacinsu yana nan idan ka je birnin madina kana son a kai ka wajen za kai ka masallacin sai dai ka je masallacin babu wata falala ka juya ka kalli kudus ka sake juyawa ka kalli kaba ba a ce ba in kayi haka ka kayi bid'a kuma duk yadda ka yi ba za ka kasance cikin ashabul qiblatain ba wannan ya wuce ka kuma ya wuce iyayenka ma kwarai da gaske Na wakila aka ce na'am وقيل أكتي والسابقون السابقون من كل أمة والسابقون السابقون al'umma قوة الأمة وإن تكن al'umma ce akwai danja. warai da gaske saboda tun daga farkon duniya daga annabi adam zuwa kan annabi isa alaihi musala annabawa nawa ne da manzanni nawa in aka zo ana maganar sabiquna a sabiquna sabiquna to annabawa da manzannin nan da mutanensu na farko farko su za su mamaye kaga a cikin sahabban annabi masu shiga ma ba su da yawa a cikin sahabban annabi to idan an ce a cikin sahabban annabi masu shiga cikin wannan gurin ba su da yawa to kai kuma da ka zo a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a rikitaccen zamani kun ga kenan wannan fassara ta yi nauyi kwarai da gaske ya sa malaman tafsiri da yawa masu ka kauce mata suka ce awwaluhum rawahan ila al-masjid aka ce waɗanda suke zuwa masallaci da wuri su ne a sabiƙuna sabiƙun waɗanda suke zuwa masallaci da wuri alhamdulillahi shi yasa ake son idan ka yi ritaya daga aikin komai siyasa ne aikin gwamnati ne kasuwanci ne ko menene ka dawo masallaci kullum kana cikin asabiqu na sai dai inda rikicin yake shekarun baya kuma a wani guruf ka fada ina masu ritaya saboda haka ku rike istighfari da kyau ku rike istighfari da kyau ai tun da ma'aikacin gwamnati ya yi ritaya bayan ya yi ritaya an dunkula wani kudi a dunkule mai kauri wanda ake kiransa gratuti an baki sannan a kowane wata a sake dunkula wani kaso ana baki har ya mutu kana ganin anya ba a targade wa isa ka na ji wani baba ya amsa ta nan Allah ya samu dace saboda haka ke sa idan aka ce waɗanda yake kullum suna zuwa masallaci suna gaba-gaba to wannan fa sai waɗanda suka fara tun lokacin da suke samartakansu mutum ya tsufa a haka ne a sabiku na sabiqun in baka ganshi a gaba ba to lalura ce amma idan ka zo ka fara daman baka da aikin yi ne kana zaman kashe wando lokacin da ka zo ka samu abin yi kuma sai a yi wata guda ba a ganka ba har bai ake yi ko ba a yin haka wani za ka yake a gaba in yi rinka addu'a wallahi in kana taba shi ma ba zai waiwaya ba amma ana baki kansila common kansila ne fa sai ku yi salloli arba'in ba za ku gan ma a masallacin ba ba a gaba ba a masallacin ma ba za ku gan ba to ta ina zai shiga sabiku na sabiku mu kuma mutanen yanzu muna da wannan problem kwarai da gaske duk wanda ka ganki ya zo yana gaba gaba da abin nan ka bincika sai ka samu ko baya da aikin yi ko ya yi ritaya ko mai lalura kamar yana da harkoki ba za ka yi a gaba ba kullum yana baya kwaya kwaya to a kwaya-kwaya din ne mutuwa za ta zo maka atan? kuma idan mutum ya mutuwan tausaya wa mutane yake yi yin wallahi gara ka yi rakin lafiya kafin ka mutu A kan mutuwa ta zo ta ɗauke ka ba ka yi rakin lafiya ba ko babu wani dalili gara ka yi rakin lafiya ko da na 'yan kwanaki ne saboda in ka hango za ka yi ta gifari kwana za ka yi kana neman gafara to za ka samu sauki kan mutuwa ta zo ta dauke ka wop lokaci guda na والسابقون السابقون أولهم رواحا Masu zuwa masallaci da wuri. Wa وأولهم خروجا في fi الله ko lokacin jihadi in aka ce za a je jihadi za ka samu tufa har sun shirya suna jira wadansu kuma ba su fito ba sun yi ma gaba wa hadhihi al-aqwalu kulluha sahihatun sai da ibnu kasir yace duk waɗannan fassare fassare da aka yi yace suna da dalilansu su daban-daban fa inal murada bis sabiqina abinda ake nufi da as-sabiquna anan yace humal humul mubadiruna ila fi'l al-khairat kama umiru su waɗanda suke gaggawa na farko-farko wajen aikata ayyukan alheri kamar yadda aka yi musu umarni to kaga ba ya tsaya akan maganar sallah ba Ake kenan ko waɗanda suke zuwa wajen tafsiri da wuri to ku zo da kyakkyawan niyya masu zama a gaba ba ku zo da kyakkyawan niyya wanda suke zuwa su zo su kama waje tun magariba suna zaune har a yi sallan isha'i a yi akan sannan a yi tafsiri da su sannan su kama hanya su tafi suna zuwa da wuri to ya kamata ku yi da kyakkyawan niyya sai Allah ta'ala ya jefa ku cikin asabiku na sabiku amma fa karfa kumanta mu kuma kuna cikin asabiquna sabiquna mu ne ogogin ku eh da ku riga mu zuwa mu ne masu gabatar da karatun gaba daya da eh, don san kada a yi menene yake fala eh, a yi baya ba zani kenan na'am kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wannan cikin suratu ali imran kenan wa sari'u ku yi gaggawa shine sari'u daga musara'a as-sur'a ku yi gaggawa ila magfiratin min rabbikum zuwa ga neman gafara daga wajen ubangijinku wannan magfiratin din nan kowa ya sani ba zuwa zuwa ga gafara don gafara ba halitta bace ina fata an gani to kana iya ce majazi ko istiara mai rabbi rabbikum wa jannatin har sama wasu walar wanda yake gafarar nan da kuma aljanna ko aljannan nan fadin ya kai fadin sammai da kasai duka amma a cikin suratul hadid sai Allah ta'ala ya canza kalma sai yace sabiqu ila magfiratin min rabbikum yace ku yi tsere tsere shi ma kamar gaggawa ne shi ne sabiqu musabaqa daga nan aka samu musabaqa na karatun qur'ani sabiqu ila maghfiratin min rabbikum sannan wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi can kuma da mufrad fadin ta kaman fadin sammai da kasai fadin gidan aljanna saboda haka man sabaka fi hadhihi dunya duk wanda yayi tsere tsere yake gaba gaba a cikin wannan duniya wa sabaka ila fi'l alkhair yayi gaggawa wajen aikata aikin alheri kana fil akhirati min as-sabiqin ila al-karama to lalle ranar takin alkiyama zai wayi gari a cikin na gaba gaba fa innal jazaa min jinsil amal tunda kana zuwa gaba gaba kana yin sammako kana zuwa da wuri to a cikin gidan aljanna ku ne a gaba gaba ku ne yan sammako ku ne masu fara kiga aljanna Allah ya sanya mu a cikin su wa kama tadinu tudan kamar yadda kai haka Allah zai maka in ka je da wuri to Allah zai kira ka da wuri yasa ba a son mutum kullun yana baya baya ko a sallah kullun kana baya baya matsala ne karka yadda ya kamata a ce a tare ikama da kai to kaga inda za ta da kama da kai to sahun gaba ya kamata kana ciki tunda mala'iku suna addu'a ma waɗanda suke cikin sahun gaba annabi ya ce da kun san alherin da ke ciki da ba za ku yadda wani ya tsaya a sahun gaba ba sai kun yi kuriya yasa za ga dattawa a da kullum kowa yakan mamaye wajensa ya zo ya tsaya wani lokacin sun zo ma za su tsaya a masallatai irin na fada kamar yadda na gani wani lokaci za a zo sallah ma sai an jinkirta mutum ba za a tsaya wajen tsayawarsa ba sai an duba an duba an gani baya kusa baya abin nan tukuna sannan wani ya shiga to mutum ya sanya wannan a cikin zuciyarsa duk wani aikin alheri to ranar takin alkiyama sai Allah ya masa irin wannan Allah ya sa mu dace to amma waɗannan wali haza qala ta'ala waɗannan asabiquna sabiqun masu ainihin tserewa marigaya Allah ta'ala ya ce ulaika al-muqarrabun waɗannan su ne na daf da Allah makusanta fi jannatin na'im a cikin gidajen aljanna na ni'ima to sai dai abin takin hankali ayoyin da za su zo gaba sullatun min al-awwalin sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin to abinda zai dada razana mu waɗannan asabiquna sabiquna Allah ta'ala ya ce sullatun min al jama'a da yawa ne a cikin mutanen farko su ne ne mutanen farko in ka ce daga zamanin annabi adam zuwa annabi isa alaihi musallam to kaga sahabban annabi ma da suke ciki basu da yawa idan kuma mutanen farko da ake magana su ne as-salaf to su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sullatun min al-awwalina a cikin su akwai mutane da yawa suna cikin as-sabiqun as-sabiqun duk wanda ya san darajar sahabbai ya san martaban su yayi amanna da wannan zai yadda cewa suna cikin as-sabiqun as-sabiqun ko da Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi Ko ne mafi alherin al'umma da aka fitar ga mutane tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kai ka san wannan sifa ta farko za ta fada ne akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu kana ji a wannan zamani akwai wani mutum guda wanda darajarsa ta kai darajar mafi karanci ko na ƙasa daga cikin sahabban annabi wanda bai kai haraba eh ai babu ko tabi'i na ma babu wannan yana daga cikin dalilin da ya sa don malami ya bunƙasa wajen tsoron Allah ba yadda za a yi ya sa ka karaina sahabban annabi balle karaina annabawa da manzanni a gwada maka wani a ce maka ya fi annabi a gwada maka wani saboda ki waliyi ne to wai ki waliyin a dalilin waye ma ya samu walitakar a shi wannan waliyin fada yake ce waliyi ne a rana ce maka yafi annabi ba domin annabi ba fa da fa ba mamaki a wayi gari dodo ne dan wuta wai daga ke. inda Allah bai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mutanen da za su zo a duniyar nan wani yanayi suke waye sani yanzu har kai ka yadda akwai wani mutum a yanzu da za a ce ya kai annabi saba'in ko ya kai manzannin Allah saba'in wallahi ko sahabban annabi saba'in kai saba'in ma fala kuskure ne tunda mun ce mafi karancin sahabin annabi waye mafi karancin sahabin annabi malamai ma an ka tambaye su ba su fala saboda mafi karancin sahabin annabi kare na hito me mafi karancin ka fala tun da dai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hadu da manzon Allah yayi imani da manzon Allah ya mutu akan wannan to ya tabbata sahabi ne babu kamansa kaga ba za ka zo ka ce shine mafi karanci mai yiwa mafi karanci shine wanda ya ce ya yi imani da annabi ana zuwa wajen yaki kuma sai aka kashe shi saboda bai daɗe tare da manzon Allah ba don ka faɗi wannan wala Allah zai zama abin karbuwa amma suwaye da suwaye a ciki ka gani in ma ka faɗe su to menene muhimmancin faɗansu ka kwatanta su da mutanen yanzu wanda komai ya gurɓace abubuwa sun lalace kuma annabi da kansa ya ce in akwai sahabi guda da za ku yi addu'a Allah ya karba muku saboda kawai yana cikin ku ba wai shi yayi addu'a ba saboda shi kawai Allah ta'ala zai karbi addu'o'inku amma in aka dauke sahabi guda ɗaya to kowa yi ta kansa to yanzu babu sahabi babu tabi'i babu tabi'i tabi'ina ka ce ga wani wali kuma ya fi sahabban annabi ƙarya kake yi eh. ai wanda ya yadda da wannan ma akwai matsala cikin hankalinsa don kare na addinin da balle a ce maka ga wani ya fi annabawa ya fi manzanni amin sullatun min al'awwalina saboda haka mutanen farko fasaran da za mu ɗauka su ne sahabban manzon Allah a cikinsu akwai da yawa suna guruf ɗin asabiquna sabiquna to kaga inda tun da farko nake cewa Allah ya sanya mu cikin ashabul yamini kenan tun da sabiquna sabiquna din nan ka duba za ga babu kofan da zaka shiga don haka ce sahabbai ne zalla sai wasu manya-manya cikin tabi'ina mai yiwa cikin tabi'ina a samu wasu 'yan tsiraru to sai ga a yanzu yana da wahala a samu makamantansu ya sa aka ce wa kalilun min al'akirina abin takin hankalin kenan yan kaɗan ne daga cikin mutanen karshe su waye mutanen karshe yanzu kai har yanzu baka yadda kai kana daga cikin mutanen karshe ba amma wani lokacin wani abu ya faru zaka ce karshen duniya ka yadda kana ce karshen duniya amma baka yadda ka zuwa karshe ba eh wa kalilun min al saboda haka kaɗan daga cikin mutanen karshe to ina ne makomansu ya kulu ta'ala makbiran an haula isabiqin almuqarrabin Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari matsayin waɗannan mutane marigaya kuma makusantan Allah da ainihin makomansu yace annahum sullatun ay jama'atun min alawwalin mutane da yawa ne daga cikin mutanen farko wa qalilun min alakhirin da kuma ainihin yan kaɗan daga cikin mutanen karshe wa qad ikhtalafu fil muradi bi qawli al'awwali na wal'akirin. hakika an yi saɓani wajen fassaran al'awwali na wal'akirin. kamar yadda na yi bayani ibn jarir tabari rahimahullahu ta'ala wanda yake ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri a duniya wanda ya rubuta tafsiri mujalladi talatin na farko a duniya wanda kuma har yanzu tafsirinsa yana nan a duniya tafsiran da aka rubuta na magabatansa duk sun bace a duniya ibnu Jaririn, tabari rahimahullahu ta'ala yace sunnatun min al-awwalin yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi alihi wa sallama yace su ne ake nufi amma dai Yace ce waɗansu su sai rinjayar da cewa kamar yadda annabi yace ce na hannu akhiru na sabi na yau malkiyama ya ce tun an dauko wannan magana kuma yana gwada al'ummomin farko ne manzo Allah da sahabbansa su ne suka fada cikin wa kalilun min na to kaga wannan ya riga ya matse kofar ma gaba daya shine ibnu kasir yace ki abin da yake fahimta sunnatun min al-awwalin zamanin annabi da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu wa qalilun min akhirin yace lokacin da duniya ta gurbace har ya zuwa takin alkiyama yace to wannan fassara yana ganin kamar za ta fi karbuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ula'ikal muqarrabun walannan sune makusantan Allah wato fi jannatin na'im a cikin gidajen aljanna waɗanda suke masu ni'ima iri daban-daban yace kuma dalili shine fadin da manzo Allah yace khairul quruni qarni mafi alherin qarni qarni na wannan lafazi haka ya zuwa nan amma idan kun duba za ku ga a ainihin cikin sahihul bukhari ko muslim khairun nasi qarni khairu ummatin qarni thumma alladhina yalunahum yasa ka ce akwai khairun nasi da khairu ummati eh, khairu ummati ko khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahu to kun ga wannan an samu kuskuren alkalami kenan manya manyan malamai su ma suna kuskuren alkalami kamar yadda mu ma lokaci zaka ji muna tuntube na harshe eh, ko lokaci ka samu wahami ga abin da ya kamata ka fala ka bada fatawa sai ka faɗi wani abu daban sai mutum ya faɗi wani abu daban sai bayan waɗansu kwanaki ko bayan an tashi sai gane cewa ka yi kuskure to irin wannan sun kafin a yi nisa aka zo sai a gyara maza Allah ya ce sun mallazi ne yalo nahun sun mallazi ne yalo nahun sa'annan waɗanda suke bin su sa'annan waɗanda suke bin su sannan kuma kun san ya tabbata cikin hadisi annabi yana cewa annahu akbar anna fi hadhihi al-ummati 70000 yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab annabi ya ce cikin wannan al'umma ta manzon Allah akwai mutane 70000 za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ma a kulle alfin na alfan a wata ruwaya tare da kowane dubu akwai dubu saba'in wa fi akar ma a hidin wahidin saba'una alfan ko tare da ɗaya akwai dubu saba'in saboda haka dubu saba'in sau dubu saba'in zai ba da nawa kenan kaga yana da yawa kwarai da gaske akwai allaran ran malukuma ne ya taba faɗa mana adadin to shi yasa aka ce sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wannan ya gwada sahabban annabi sune na farko sa'annan wanda suka zo a karshen duniya sune ainihin wato na karshe wannan kun ga yana gwada cewa ana iya samun ɗaiɗaiku ko da a karshen duniya za a iya samun wani Allah tabaraka wata'ala ya baki daraja amma ba irin na sahabbai ba sai dai tabi'ina ko kuma ya zama dan rakiyar su domin haka sai dan rakiyar su ne wanda yake dauka musu kaya ne ma ya ci gaba tun da duk inda suka sauka yana kusa da su akan wanda zai zo ya dauki kaya ta a aje ba kai zaka dauka ba baka kai ka dauka ba wannan ya fi karfin ka tafi ka ba mu waje to kaga an ce tafi ka ba mu waje muqarrabuna suka kore ka to sai ka fara cikin ashabul yamini a can ma idan ba a kore ka ba Allah ya samu dace na'am sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace ka karanta ala surul mautuna eh karanta mana mun wadannan na farko kenan na biyu kenan na uku kenan na hudu kenan a cikin gidan aljanna akwai kaye-kaye da yawa na biyar kenan na shida kenan na bakwai kenan akwai goge wuya nama a gidan aljanna na takwas kenan wannan ƙarin bayani ne na tara kenan salama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.